자 jan jan iya akwai labari mutum na ta yi a kwana biyu ban gane shi ba mutum na ta yi assalamu alaikum aboki na ne dama alaikum ya harkoki ya wajen da kwana biyu ya lamura komi daidai komi daidai wallahi yanzu nan daga can haka nake nake dama na dawo ne da shan shayi shan shayi awo yawa to na dauko belo ka san yanayi na belo sai a hankali sai a hankali birni kan zuwa birki gari ba birki kuma ga gudu ga gudu to nake mai tabbatar maka da cewa ina tsiyace ina tsiyace ina gudu gudu tsiya tsiya ko da na ka garin fuwan sai mai talam ya kitta shi ma shina tsiyace tsiya tsiya shina tsiyaci shi mai talam haba to nake mai tabbatar maka da cewa shi ya kawo sai ya kitta mu shi ya tsiyace ni ko na kawo ya kawo na kawo kawai ka san me nai kwantar da belo ne ni buro sai na shiga na kashe shi na wuce mai talam suna gudu kuma suna tsayace ni ma na tsayace kuma yana gitta wani kwantar da belo ne shiga ƙarshen shi na wuce kuma suna gudu suna gudu tsayace kai ai mutu ne na katu ne me kana jin kai na ya kai kai na ka. a ah, ba ka ce akwai labari akwai labari mutu ne na kai ma kana na ka irin kira mu je zuwa ka san lokacin nan nan katako na dau moto yawwa moto irin moton nan mai brrr din nan yawwa mai shagan sha biyu mai shagan mabui mai shagan mabui wanda da in mirda hai ba ka ganin mai shi eh mana ka san shi da ya brrr din nan mutum ko ya kai nisan kilo hudu na ko eh. kilo shida kana cin mai ina cin mishi to sai ma yanzu na biyo hanya ka gane eh. ina na ina gudu kana gudu tsiya tsiya ina gudu tsiya tsiya eh sai me tura stb ya gilma ne. tura stb tura stb irin motar nan diyan nan wadda ga daukar mutane da yawa ka tare mata ba eh, eh. din ka ware go sai ka dade baka cin mata ba sai ka dade baka cin mata ita shi na mai mai tura stb irin nan sai tsiya tsiya au ni ko sai sai ni taba mishi ka biyo ka bamka mai ni bamka mishi sai ya hwada can ya hwade kai kuma ni ko sai ni huce ko hade ba hade ba ni what baka hade ba ban hade ba hade ba hade ba ka huce mota stebe ya hwadi ni ko ni ko hade ba ni ko ni kai ko se ka huce ni biya a gaje haru banda ni ko kuma ka ce mata haru banda baya ruwa eh ba ruwa shi na ce ba ruwa eh ba ruwa na san gurin sai kasa akwai gada akwai gada na eh, san eh sanjar ka ce mata na san akwai akwai gada gada nan ma eh. idan baka yi anya ba dan kiri ma sai sai jawo gada sama ka kwarai eh, ko eh to cikin cikin isa ne bidan moto kai baka bi ta gada ba sai ka bi ta isa sai ni bi ta isa saman ruwa ka bi saman ruwa ne bi sai ni ketare ne ta can baya ruwa masu nike ga maka iko da ya bi da iko ya tsaye kawai shi na kallo na mamaki ni cikin ruwa ka fitarwa na fitarwa yi eh. ƙarya ne kai ban ci ba ƙarya ka wallahi ƙarya ka kai ban ci ba ƙarya ka kai ta, kai ta, ta, ta. kai kace kana gudu eh. kana gudu tiyace da mashin ka kabe ka kabe sonar eh. kuma ka tashi sonar ta hwadi kai baka hwadi ba kuma ka zuwage ka te baka bi ta gada baka bi ta ba ruwa ka bi ta cikin ruwa kai kare haka to kai to kai talam ya gudu a kai gugura ah, ga kanta wannan ni ai ka sani direba ne to ai ko ni direba ne ai ko ni direba ne shina yiwa wannan ko ni yiwa ah, na wannan ba yiwa bane ba ta yiwa na mutune na mutune na